wannan matsaya da aka ci ma mutane sun ji daɗin ta kwarai domin ana tsammanin za ta kawo ƙarshen rigingimin da ake yi a cikin ƙasar mali musamman ma a arewacin ƙasar inda ake kashe-kashen ba gaya yau da shekaru kimanin uku kai an ma an shiga shekara ta hudu ana kashe-kashen ba gaira a arewacin ƙasar mutane suna ta nuna wurin cikinsu da wannan matsaya da aka ci a tsakanin 'yan tawaye da kuma gwamnatin kasar mali ya kake kallon ɗorewar wannan matsaya da aka cimma ta samar da zaman lafiya na dindindin lalle kai an ta kulle yarjejeniya a kasar mali kuma abun abun zaman lafiya ya zama na gagar badau to abin da ke faruwa shine ɗauka alkawari da kuma kin cika shi kamar ana ganin magabatan kasar da suka a shekarun da suka gabata suna ɗauka alkawura da dama amma sai dai ba su cika su inda ana cika alkawuran da ake ɗauka to wallahi tuntuni da zaman lahiya ya dawo a arewacin kasar mali. E to da yake ka ɗauko batun alkawuran da ba a cikawa kamar su menene ainihin bukatun su bangaren 'yan tawayen? wato bukatun su dai eh, na farko sun nemi ba fallewa ba daga kasar dan kwarya kwarya 'yancin cin gashin kai ne suka nema a basu domin su tafiyar da harkokin su a yankunansu kuma a ƙara ɗaukar su da daraja a cikin kasar a cikin hukumomin kasar domin kowa ya sani eh, abzinawa ko kuma in ce buzaye da ke arewacin kasar ba su da wani tasiri a hukumomin kasar ba a ɗaukar su aiki yadda ya kamata ana ɗaukar su kamar mutanen daji waɗanda ba san komai ba to idan ka duba nahiyar afirka ba ƙasar mali ba ce kaɗai ke fama da irin wannan yan ta da kayar baya kamar kana ga wannan matsaya da aka cimma ta zaman lafiya darasi ne ga wasu ƙasashe da ke fuskantar irin makamancin wannan hali wallahi malam babban darasi ne wannan abin da aka yi kuma ya kamata shugabannin afirka su rika daukar matakai na rigakafi irin wannan <coughs> kowace ƙasa tana fama da waɗannan matsalolin amma inda rigakafi inda rigakafi ya kamata a saka wa yankunan ƙasashenmu mara domin al'ummomin da ke yankin su samu su tafiyar da harkokin kansu dole sai an yi rigakafi kada a sake sai bala'i ya taso kanan a ce a a yi kaza a yi kaza ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya kuma zauna lafiya shi ba turjiya ba kaucewa ba sukuwa ba zamewa ba guduwa ba tserewa ba zaman lahiya ginshiƙin sound.